Wannan matan 200 na wannan gurfuman ɗin dukansu sun kwaraya ga sarrafa cinkafar gida da suke saya wajen manoman gaya. Zainabu Sirfi, shugabar kungiyar ta bada bayani. Wajen manoma ne muke sayan shinkafa sai mu gyara ta. Muna sayan buhu 100 zuwa 150 da muke adanawa. Muna da tahunar da muke aiki da ita. Sai mu sheke mu gyara mu sa cikin buhunna. Mata su yi sauran aikin da ya rage. Sai mu sa cikin buhunna na kilo biyar a wuni muna saida har buhu goma sha bakwai zuwa ishirin. Wannan shinkafar da ake kumshewa cikin kwalaye masu auni kala-kala ana tanada su ne zuwa ga mabukata 'yan Nijar da ma na kasashe makwabta da ke zuwa su saya a nan a cewar Zainabu Sirfi Mutane suna zawa daga garuruwa har ma daga tawa ana zawa sai wasu daga kasashen waje suna oda sai a kai musu yamai daga nan sai a aika musu. Mutanen kambuma suna zauwa sai lokacin da shinkawar ta yi yawa. Masu cutar sukari su ma suna sai har ma lokacin baje koli muna kaiwa muna saidawa. Sarrafawar shinkafa shine kacal aikin da ke shigar da kuɗaɗe ga matan na gaya masu wannan aikin a cewar su suna cin moriya a kai. Yau mun yi komi saboda mun aje mun yi mu aure babu wanda an da problem nan. Aikin mu na kyau mu matan da ke aikin ba mu da wata matsala tunda mu da yunwa ba mu da kishirwa. Ba za ka rasa abin da za ka sayi kayan miya ko kuma sabuli ba abin da za ka rike gidanka baya gagararka. Sai dai kuma suna tambayar a taimaka musu domin faɗaɗa cibiyar tasu don ganin sun biya buƙatar abokanan cinikayya. Muna so a kara muna injina masu aikin shinkafa takaicin shi an gare mu a taimaka mana da su masu gyaran shinka masu hidda dauda mai hidda sakuwa. Muna kira ga mutanen gare su kama muna kungiyar tamu ta zamana sosai mu samu ciniki ɗan kasuwa manya su sai mana shinkafa tun biyu zuwa uku kun ga wannan ya hisa sayan buhu ɗaya ɗaya. Domin darajanta albarkatun gida mata masu susuke shinkafa na haɗakar kungiyar mata makani na fafutuka kowace rana domin cibiyar tasu ta ci gaba da aiki ta dawoma. kuma suna cimma gurinsu albarkacin tallafin abokanan hulɗa.